أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيوغا وتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa a satin da ya wuce an yi bayani akan tun daga imam Musulmi bin hajjaj ko inda dai muka tsaya saniyan a fadihatu bin nafsi fi nusrati dini shi kuka yi wancan satin ko yau za mu yi suwarun mushrika min hiyatu salafu salih nan ne ko wato wasu surori masu ban sha'awa wato za a ba da misalai masu ban sha'awa akan yanda magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka biyo bayan su suka sadaukar da kansu saboda wannan addini suka bifita rayuwar lahira ta fi masu akan wannan rayuwa ta duniya mun sha magana lokacin da muke karanta wancan littafin tarbiyya ala manhaj ahli sunna wal jamaa ko at-tarbiyya ala manhaj ahli sunna wal jamaa an yi magana akan aka ce wani babi almu'ahilatun lati a ahallatu sahaba li qiyadati bashariyya wato cancantan da sahabbai suka samu suka jagoranci yan adam gaba daya wanda wannan yasa hatta asbahu mulukan fil duniya wa mulukan fil akhirah har suka koma su jagorori ne sarakuna ne a nan duniya kuma a lahira ma suka zama sarakuna farko na farko aka ce imanin da suka yi da Allah da manzon Allah sun yadda da Allah sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka duk abin da Allah bai so manzon Allah baya son shi sai suka jale shi kawai sannan nan ba na biyu sai aka ce fiqatuhum bima inda Allah sun gamsu da abin da yake hannun Allah fiye da abin da ke hannun wani duk duniya sun riga sun gamsu lahira ta fi duniya saboda haka an ce kuma wanda ya fi kowa hankali shine wanda ya gamsu kuma ya yarda cewa lahira ta fi duniya walal akhiratu khairul laka min al'ula walal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ta fi wanzuwa ita ce take da ita ce wanda ba ta karewa aka ce wanda ya fi kowa wawanci man asara alfani alal baqi shine wanda ya fifita mai karewa akan wanda bai karewa duk wanda ya fifita duniya akan lahira wannan ba wanda ya fi shi hamaka ba wanda ya fi shi wawanci ba wanda ya fi shi asara dan ranar da zai gane to zai yi kuka kukan da bai da amfani nadama ce wanda qad fatal ne. dama ta riga ta sulle ma a wannan nadama komin nadaman da zai yi dama ta riga ta sulle saboda haka kuskure ne to waɗannan su sun riga sun fifita lahira akan duniya shi yasa zamu ga misalansu saboda haka suka sadaukar da kai shine at-tadhiyya inda mutum zai sacrifice ya sallama duniya saboda lahira duk abin da za a kwatanta mai in na duniya ne to bai damu da shi ban an kwatanta shi da lahira ku duba za mu zo mu karanta ko kuma mun karanta can baya Anas bin Nadar wanda in ka zo wannan kana zuwa Madina yanzu za a zo nuna ma ce ga kabarin shi nan shi kafin ma a shiga cikin wurin ma inda sauran yan Uhudu suke kawai za a nuna ma ce ga kabarin shi ne shi ne kusa da dutsen nan da kake ganin mutane na hana dauka hoto kafin a ƙarasa wajen wannan ɗan keji kejin ai shi wannan ɗan keji kejin ma wasu ne a ciki ba duka bane amma asalin inda suke suna can wajen inda wannan ayaba ayaban nan take sama saman nan to wani irin ruwa aka yi wata rana a madina sai ya tattono su da aka yi ruwa saboda jikinsu bai lalace ba suna nan kamar yau aka rufe su saboda haka da aka yi ruwa mai yawa ya gangaro ta wurin kawai sai ya bubbudo su to sai aka kira iyalan kowa daga cikin waɗanda aka sani wannan an san iyalansa wannan an san iyalansa sai aka nemo su aka ce ruwa ya fito da matattun ku amma ga sunan kamar yadda suka shiga cikin kabarin da aka ku zo ku sake masu wuri ku caccanza to sai aka ba su wannan wuri aka ce kada a ware su amma sai aka ba da wuri aka sa sa cikin nan inda ka ga wannan an sa wannan karba karba amma sauran da ruwa bai tono ba suna na wannan wurin nan sama sama wajen ayaba ayaban nan wanda Allah ya sa ya je wala zanin kaje kawai ka duba wajen ayaba ayaban nan da na gaya ba ta an kai sallan ba ana so ka ziyarce su ba ya dan za ka ce babu halin zuwa abin halin ka yake rannan da halin ya zo ba kai wani abu ba ka san da shi wai dai kada tono amma ka san na sani ka san na bari <laughs> wanda baka san da shi ba lokacin da ya zo sai ga ka da makude kuma kai ya bukatar ka ka san za su zo to kada a tone tone ko ka san na sani dai to <laughs> eh ta baka san da wannan masanna shi ma wannan in Allah ya ga dama baka san ta yadda zai zo ba in Allah ya sa zaka zo ka ai ma Allah mummunan zato kawai abu ka ban ma Allah komi kuma in Allah ya kaddara sai ka zo wata ranka ce na taba ga ma wannan magana amurin mumkin Allah ya kaddara abu ba kakkata matukar kana da rai kana raye to kakkasa a ranka ce ga iyaka inda za ka tsaya ya inda Allah ya zai kai ka ba ya iya abin Allah ya kaddara in har yana littafinka ko ka san yadda za a yi ko baka sani ba sai kai na wata rana muna magana da Malam Abubakar wani dan jarida ba da ya je airport ya ga kawai ana shiga jirgi ana shiga kawai wop ya shi aka rufe da shi aka zo ai kokarin a fito da shi aka ce a'a ana ganin wannan Allah ya rika ya kira shi ne a kyale shi bai shirya ba bai komi ba bai san za a yi haka ba daga daukar kaya ya kai ma wasu ciki ya taimaki haka ne ko in ma ngoshan kaji ma dan goshanu ne ma mutum idan ma ka kara ji dan agaji ne ko dan agaji ya shige daga daukar kaya ya kai ciki ya ɗauka ya kai ciki ya ɗauka ya kai ciki ko ya kai can ciki aka rihe da shi kyau jirgi hmm? to eh ai kokarin fito da shi aka ce a kyale shi tun da kaga haka Allah ne ya kira shi sai je aka je can shirye-shiryen duk da za a yi mai yan basi ta yi mai aka yi aka gama aka gama ya aikin hajji lafiya lau ya dawo har da tsaraba ya dawo har da tsaraba kuma daga ɗaukar kaya shiga ya aji shiga ya aji da Allah ya kaddara sai aka tashi da shi haya haya an taso da wanda bai da komi ba komi ana sauka Najeriya yan basi dama me amfani yan basi dama maganin ko ta kwana sai Allah aka je kuma aka yi mai komi aka gama da zai dawo har da tsaraba ya alhaj al'umuru biyadillah man kana lillahi kama yuri kana lillahi lahu kama yuri kai dai ka bi Allah kawai ruwanka da yadda za yi to ma mai kawo maganar namun ce ba ya aka yi ba na zo nan kai ya tafi wani wuri eh yawwa yan uhudu da ka ce ina in ka je ka je kawai anas bin nazar aka ce shi wannan in ka zo za ga kabarinsa shi wannan shi ne da aka zo kafin a fara yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ya sana ya ce ku tashi ku yi fada saboda ku samu aljanna wadda fadinta ya fi fadin sama da ƙasa ya ce aljanna fadinta ya fi sama da ƙasa za a ba mu ya rasulallah ya ce yi eh, ya ce bakhin bakhin ya ce aiko ya ce me yasa kake cewa bakin bakin ya ce ya manzon Allah ina so in zama ina cikin yan aljanna ne ya ce ai ciki yana rike da wasu dabino ya tashi malam ya kalli dabinon nan ya ce in jira da in tsalatil hayatu bi hatta ukammila hadhihi tamarat wallahi innaha la hayatun tawila ce in ka rayuwa har sai tsawo har sai na cinye waɗannan dabinon na hannuna sannan in shiga wancan gidan ya ce rayuwar nan ta yi man tsawo ya watsar da su kawai ya shiga kai ta fada da shi kuma ya tafi aljanna ya fada ciki shi ne nan za ka kabarin shi tun tashin farko a ce ga kabarin shi nan ma ka zo kamar ma ka shiga wurin ya ka gani saboda sun gamsu da abin da ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala kalli wannan sa'ad bin ubada ko sa'ad bin rabi'a namanta cikin shi shugaban yan madina shine rabi'a rabi'a ko yace shi lokacin da aka yi fada aka yi fada aka yi fada aka ji masa malam ya sai kawai ya ce ma wanda suka zo kusa da shi bayan an ce ma aje a nemai annabi ya ce an ji ma mutumin mu aje a nemo shi da aka je wurin shi aka zagaya bayan shi aka zagaya sai ya ce manzon ya ce ma waɗanda suka zo ya ce ku ce ma manzon Allah yana gaishe shi sannan ku ce mai a yanzu nan inda nake an samun har kamshin aljanna yana shaka kawai yana jin kamshin aljanna sau da yana jin kamshin aljanna na biyowa ta bayan dutsen nan yana zuwa na sai ce ina sanar da ku ku gaida manzon Allah ce mai sai mun haɗa can ku kuma ina maku wasiya duk yanda za a yi in dai kuna tsafta ido to kar ku ban manzon Allah sai dai in an rinjaye ku kun kai inda ba ku ya kyafta idan ku kwata-kwata kun ga masu wannan kuna da uzuri wurin Allah amma matukar kuna kyafta ido to ku bar manzon Allah ba ku da uzuri bayan nan kawai ya cika to ya ka gani saboda haka ce kenan ga wani nan mus'ab bin umar wannan shine farkon ambasada a musulunci shine farkon jakada wanda aka tura madina kafin ma manzon Allah ya je madina aka tura shi aka ce ya je can saboda abu yayi tsanani a makka gashi matashi kuma yanda aka ba mun sha ba da labari akai cewa wannan matashi mahaifiyarsa mai kuɗi ce yana da kuɗi yana kwalliya yana amma lokacin da ya musulunta haba ina komai ya canza har sai da ya je habasha ya dawo abu ya tsanani aka ce za a rufe shi a cikin gida maman shi yadda take ji da shi amma sai da wata rana ta kikkifa mai mari saboda dalilin musuluncin nan da ya karba kai a takaice sai da ya koma yana yawo da tsumma mai faci saboda ya anshi musulunci bayan da yana da akwatunan kaya da bai san iyakarsu ba aka kwace waɗannan yana sa turare kowa in ya ji shi ya san turaren nan in ya wuce kawai an san shi ya wuce ba matashin da ya kai shi ga kwalliya da gyaran gashi a cikin makka amma sai da aka koma yana yawo gaja-gaja saboda ya koma musulunci ya anshi musulunci har wata rana aka ce manzon Allah yana zaune ya hango shi ya taho kawai sai sun kuyar da kai ya fashe da kuka ya ce na san matashin nan a cikin makka a lokacin da ba matashin da ya kai shi kwalliya ba matashin da ya kai shi gata amma yau ga nan yana yawo da mayafi guda ɗaya mai faci saboda kawai ya ce rabbi Allah bayan nan aka zo ranar da ya mutu a yakin uhudu aka zo aka kashe shi ya yi shahada aka zo lifafan ma da za a rufe shi bata kai ba in an ja an rufe kai kafafu su fito in an ja an rufe kafafu kai ya fito ƙarshe annabi ya ce a ja a rufe kan a samu ganyen dalilin abin na a iskir a rufe kafafun kawai a rufe shi shi ma kafin a maida mai ƙasa annabi ya tsaya kan shi ya ce ya Allah ya ce oh Allah da iko yake na san matashin nan a maka ba wanda ya kai shi kwalliya ba wanda ya kai shi sutura ba wanda ya kai shi iya gyara jiki amma yau ga shi nan ya mutu kyallan da za a lullube shi ma ya gagara a rufe kai da kafafu ba yi ba ya ce duk saboda kawai an musulunci ya Allah waɗannan mutane na yadda da su ya Allah ka yadda da su kuma in kun zo wurinsu ku zo ku yi masu sallama domin za a dawo da rayukansu duk lokacin da kuka kai masu sallama su amsa shi yasa ake zuwa wurin su yanzu a hudu an ji kai ziyara to da ka kaga wannan ba karamin abu bane lamma aslama musa bin umayr radiyallahu anhu habasahu ahlihi yayin da ya musulunta iyalansa sun tsare shi fa aflata ila al-habasha ya samu ya sulle ya tafi habasha thumma qadima makka ta bayan nan ya ƙara dawowa makka fa dakala ala rasulillah bayan ya je habasha kenan wata rana sai ya dawo kawai ya daga habasha ya zo ya shiga wajen manzon Allah fa arsalat ilayhi ummuhu sai mamansa ta aika masa a ta da kulu baladan ana fihi wala ta da'abi ta aika masa ta ce yanzu mus'af za ka shigo gari wanda ina garin amma ba za ka fara da ni ba sai ka fara da wani a ce ba za ka fara zuwa inganka ba ka gaida ni sai ka je wurin wani tukuna faƙala ma kuntu abda bi ahadin qabala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya aika mata da sako ya ce bai yiwuwa in fara zuwa wurin wani kafin in zo wajen manzon Allah dole in fara zuwa wajen manzon Allah kaga shi yasa aka ce su sun yadda suna son Allah suna son manzon Allah fiye da yadda suke son kansu fiye da yadda suke son ma iyayensu ma fiye da yadda suke son kowa dan maman nan nasa irin matsayinta a lokacin a Makka ba karama in ba musulunci bane ba dalilin musulunci ba ba yadda za a yaba ta wannan amsan ma a matsayin matsayinta da kuma shi yadda yake girmama ta amma tun da musulunci ya zo son manzon Allah ya haye son kowa da aka ya aika mata da sako cewa abin nan ne ku duba yadda aka yi da sa'ad shi lokacin da ya musulunta ma maman ba cewa ta yi ba saboda ta san yadda yake kaunarta yadda yake girmama ta ta ce ba za ta ƙara cin abinci ba za ta kara shan ruwa ba har sai ta mutu kuma in ko ta iya haka ta ce za a aibanta shi har duniya ta kare za a rika cewa kaga wanda yayi wani abu nan ya fita daga addinin iyaye da kakanni har uwarsa mahaifiyarsa ta mutu saboda bakin ciki amma bai dawo ba ta faɗi wannan magana kuma ta zartas kwana ɗaya bata ci abinci ba ta sha ba ba ta sha ruwa ba sai ta fito ma a ranar ta zauna ma don kishirwa ta karu yunwa ta karu masifa ta karu ɗin ta mutu saboda a ce dalilin shi maman shi ta mutu shi kuma ya zo ya same ta ya ce ya umma ya ce ya mamana kin ga wannan addinin da muka shiga wannan saƙon da aka bamu daga Allah da manzon Allah ba addinin da za a shiga fita ba ne kin ga inda Allah zai kaddara kina da rai dubu kuma ɗaya ya fita bayan ɗaya ɗaya ya fita bayan ɗaya har su ƙare ya ce wallahi ba zan fita daga addinin nan ba na aka idan za ki ci abincinki mama ki daure ki ci abincin ki sha abin shanki shi da ma zai samu ma gada ta biyo shi ma amma bai matsa mata ba amma in dai dan ni in bari ne to in kina da rai dubu ɗaya fita bayan ɗaya ɗaya fita bayan ɗaya har su ƙare gaba ɗaya ya ce wallahi ba zan fita daga addinin nan ba zan canza ba na ga kawai ko ki ci abincin ki ki zauna lafiya ko ki da ya tafi ta ce kai ku bani abinci na da ruwa na in sha wannan in ya faɗi magana da gaske ki bai taba maganin faɗin magana ya fasa ba baya wasa cikin su haka da gaske ke yi yadda ya faɗin nan haka ne in mutuwa zan yi mutuwa so ɗari so dubu wallahi ba zai bari ba tunda yace ba zai bari ba ni na san ko shi wane ne saboda ka a san ka a san halinka a san yadda kake aje magana to ku duba wannan aka fa aka yi abun nan ba saboda ka shi yasa ibnu taymiya kawai ya zai tafi min minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadallahu man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma بدلوا tabdila. haka aka samu akwai daga cikin muminai akwai wasu mazaje ka fa cikin muminan ma akwai wasu mazaje ashe ba ɗaya bane ba mazaje masu maza kuta ba ba ina min na rijalun sadaqu ma ahadullahi alai sun gazganta abinda suka yi ma Allah alƙawari gaba ɗaya abinda suka ce abin nan din su kawai shikenan da fa min minhum man qada nahbahu daga ciki akwai wanda bukatar shi ma ta biya kamar shi wancan Anas bin Nadar ya ce wa minhum man yantazir akwai wanda suke jira ba ma ta tabdila ba su canza ba sun yi alkawari shi anas bin nadar din daga cikin alkawarin cewa yayi an je yakin badar yace ba a je da shi ba yace in kau Allah ya raya shi zuwa wani yaƙi da za a ƙara yi la yaryanna Allahu Allah zai ga abin da zan aikata a ran nan kaji malam sani an je yakin baya nan sai yanzu yazo yace ai korar da an yi wannan yaki daya bana nan ya ce duk ranar da manzon Allah ko ya ƙara zuwa zai fita wani yaƙi ran nan zai ga Allah zai ga abin da zan yi to aiko an gani ko shi shine sadaqu ma'ahadullah alai sun yi gaskiya abin da suka yi ma alƙawari sun cika wasu sun biya bukatun su wasu kuma suna nan suna jira amma yanzu ina sai magana ba aiki sai surutu surutu na iri iri mutum ya ta magana ya ta magana ya ta magana da mutum zai yadda ma mu kawai yanzu abin da ya rage mana mu ma mu je kasuwar banci mu sawo wannan siket mu ma kawai mu je mu sawo siket mu sa kawai su ba bambanci da mazan da mata ba bambanci da maza da mata malam sani in kana jin yanda ake in ma dai saboda zunubin da muke yi Allah ya riga ya sa mana wata masifa yanzu ta tsoro mun koma ma mazan da mata ba a bambanci ka duba fa labarin da na bada kwanaki fa a wata jiha mutane hudu ne fa suka zo da bindiga suka tsara mutanen garin gaba daya suka ga gidan suna aka ce me ake yi a can da ake taro aka ce gidan suna ne suna ake suka ce akai su gidan sunan suka kada mutane gaba daya mutanen gari ba wanda zai iya gudu ya motsi aka kai su gidan suna suka ce to a zauna mu ma mun zo mu taya ku suna ne ba za mu tafi da kowa ba ina jariri a ɗauko shi aka ɗauko jariri suka samu tukunyan da ake dafa abinci ta miya suka saka jariri jariri suka ce kowa in ka fita to a tsaya a gama jariri ya dahu ya tafasa ya dahu mutane yana zazzaune aka ɗebo jariri aka dinga zuba a faranti aka ce su shanye suka shanye jaririn nan ba wanda ya inkari suka taru suka shanye jaririn nan su sannan ba haka nan suka ce to mun taya kuma nan suna suka kama hanya suka tafi ba abinda mutane suka yi yanzu kai da ne za a yi haka a lokacin da sahabban manzon Allah mutum ɗaya bai guduma mutum dubu amma mutum hudu su zo gari gaba ɗaya ba wanda ya motsi a dafa jariri a sasu su shanya jariri kuma ba wanda ya inkari fala haula wala kuwata illa billah wallahi hadha min atharil dhunub saballa ne kawai inda mutanen dan ne su ma ba za su yarda ba wannan abin ba za su yi shi ba amma yanzu zunubi zunubi shi ko dama zunubi illar zunubi munin zunubi zunubi zai kaskanta mai daraja zai kaskanta mai mutunci zai tozarta mutumin da yake da wayo ma ya koma bai da wayo zama kaskantacce zama baya da matsayi zama ba a jin tsoron shi ba a jin kwarjini shi da kwarjini kawai na rashin zunubi zaman mu bayan Allah fuska da fuska kawai mai laifi yana yi da kai sai ruga saboda kwarjini da Allah ya sama da ya ganka zai ji kwarjini sai ruga amma yanzu saboda bamu da kwarjini saboda saban Allah saboda zunubi bamu da kwarjini mai zunubi wanda ba ya saba ma Allah wanda muna da yaƙinin wanda ya bi Allah ba yadda za a yi a ɗora wanda yake da sabon Allah kan shi kama saboda mun haɗe gaba ɗaya muna saba Allah sai sa bamu da kwarjini bamu da daraja bamu da kima mutum ɗaya sai kora mutum ɗari akwai inda mutum ɗaya aka kama mutane saboda mutum ɗari aka sa shi aka ce kora suka kai su inda muke tarawa su kuma masu tarawan suka yi wani wuri shi mutum ɗayan nan shi ya kora mutum sama da ɗari ana tafiya cikin daji a saka kaya a saka masifa a saka ana malam ɗaya ya juya ya ce ma ɗaya ya ce in na damƙe shi za ka iya ƙwace mana bindigan nan mu ƙwace kan mu ruga tun da shi ɗaya ne ya ce wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba ce ba zan iya ba kan ma ka ja mana ha ya ƙara zuwa ya ƙara ce ma wani ɗaya in na damƙe shi za ka iya kai ka ƙwace bindigan nan mu ƙwaci kanmu ko ruga ma wasu su yi wasu ma su sha ko da ba mu duka ba wasu su sha ya ce zai iya ya ce to shi kenan ya ce mu je kawai ya za a yi ce ba ruwanka zan ce mai ina jin fitsari in ya ce ina jin fitsari ba zai wuce ban ne ba zai ce kuku gaba ne ni na san ya koje wani wuri ya ce ina jin fitsari ya ce kai ya ce ina jin fitsari ya ce yi a nan sai ya tsaya tsare shi da ya tsaya tsare shi ko yana gama fitsarin nan ya mamule shi wancan kuma da ya suka yi alkawari ya rugo ya kwata bindiga kamar za a aiki malam sai fara ya fara <laughs> makirkita sai ya fara bindiga kuma an rike bindigan nan an ƙwace bindiga waɗannan su ruga malam sai suka yi tsaye suka haka kamar tumaki wallahi ba abin dariya wani wannan magana wallahi ba abin dariya ba abin da zai sa wannan banda zunubi sai kawai suka tsaye suka yi tsaye kawai aka gama kokowa aka gama har ya kwace ya tashi shi aka ya murtsu aka yi ta kokowa aka yi ta kada juna har ya kwace kanshi ya koma shi wannan ya yadda bindiga yana ta karma har ya kwace ya tashi ya ƙara ɗaukar bindigar shi daga na ya ƙara kaɗa su kawai ya ce shi ko kaga wannan ai ya sha bugu ma bai harbe shi ba na koma aka tafi kawai aka kora su aka yi ta tafiya Ni zai kawo wannan ba zunubi ba kuma nan na gaya maku fa a nan hanyar airport ba ma wani wuri ba aminu shi ya ma san wurin ya san wanda aka yi mawa shi ya zo ya ga yara ne ma suka tara mutane da itatuwa ba ma bindiga ba da itatuwa suka tara mutane duk mai mota ya zo sai su cire shi kwantar da shi kawai su ɗinɗin kama itace ya kwanta a bai sha a kwace abin da zai wannan mutum ya hango daga nesa ya ga ana yin haka nan ya ƙara so sai ya fito daga motar shi ya leƙo sai ga mutanen nan ma mai bindiga hannun su duk ne gare su haba sai dunkula yayi haka da hannun shi kawai ya nuho su yana zuwa ya nibi wani ya kifa mai nushi ya cakume shi ya dau ice ana bugu yana bugu na kwantan nan na kwanta a ƙasa ana ta bugu yana bugu suna bugu yana bugu suna bugu da itace har suka yi mai taron dangi na kasan nan na kwance ba wanda ya taso aka bambake shi na kaman gawa wacce malam sani malam ne haka ne ku hasa suka ji mai rauni suka mammace shi tukuna kuma duk da haka din rugawa suke da suka kun dai ji tsoro sai suka gudu kuma waɗannan na kwakwance ya lallaba shi so kawai ya fito to shanu sai kawaki ku taso suna kwanci a ƙasa ba wanda zai iya tashi shi ma ya ɗau itacen nan ya taya shi ana gani yana bugu ana bugu yana bugu ana bugu da itace fa kuma shi dama ka kalli yadda ya ƙara so yana ƙara aje mota da ya kawai ya taho ya sauko daga mota ya biyu shi a za'a waɗannan yaran sare mu kuma da itace amma da ya zo kawai waɗannan ƙattin banzan suna kwance a ƙasa don yana mamancin wudan da mata wallahi ko mata ne aka kwantar da su aka suka ga ana haka sun tashi su yi motsi balle maza amma illar zunubi ce ba abin da zamu mu ce ka rubu da illar zunubi dan mutum zunubin shi yawa malam kwakwalwar shi sai ta dole ce ta zama wawa ya zama bai da tunani bai da kwarjini kuma wurin kowa azan Allah wa ajarana wannan dai shine abin da muka karanta can wurin babu tarbiyyar nan abu ya lalace saboda haka shi yasa muka zama wani abu daban amma waɗannan ku auna ku ga yadda suke duba fa fada da ake yi haƙi ake bi ma'anar kalima amma ina saboda haka wannan shine abin nan din su fa qala ma kuntu abda bi ahadin qabla rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ya fara da kowa ba kafin manzon Allah fara da hafsahu bayan nan sai ta niyan ta kulle shi kuma ta ƙara tsare shi faƙala wallahi la'in abasti ne ya ce wallahi idan kika kulle ni kuma la'arisan na alaƙat liman ya ta'ara duli ya ce to zan yi burin duk wanda ya zo wuri na kuma zan kashe shi ita kuma ta san shi mayaƙi ne bi ma'anar kalma duk wanda ya zo wuri na da kuma zan kashe shi ta tsara katku sai ta kyale shi daga nan ta ce da gaske yake in ya faɗi magana aka ne kada ya zo mana gawa waki a cikin gida da yawa mayaƙi ne bi ma'anar kalma ta ji mallan sani yanzu dai yanzu ne mutum ya barazana ya ce ka daɗe da me za ka ma kashe mutum ɗin shi ya san ko ba komi aka shigo wurin shi malam in ya matsa mutum to sai dai a haifi wani da mutne mai wuya amma yana yanzu kaza agric din nan malam in ta kai ta kawo wallahi wani bai iya yanka ta yanzu ya ce tsalle kawai ka ga sai mutum ya tsalle ya ce ta gagara ka kaza ta agric to balle mata yanka kaza yanzu ina ya za su yanka kaza ba fa shari'a ce ta hana mata su yanka kaza ba malam ba za su yi ba ne da balle rago su yanka kaza ai ko kaci mushi to za su fara yanka ne tsalle su ma su tsalle to mazan ba fa ana wai gida na ba wanda ya hana su suna iya yankawa in an zo ragon layyansu ma suna so su yanka shari'a ta yadda su yanka za su iya su yanka da kansu amma za su iya ai zai sa ita cin mushe za su fara yankan ne motsi su sakai su ruga waɗanda ba su iya kashe kyankyaso ma sai za su yanka rago kyankyaso na ba da mutane tsoro ko yawa ko da kyankyaso ya kusa sa ta ihu kyankyaso kawai wala ya makale a hijabi ba zani ba kawai kyankyaso ya makale wata a ba wala ina inda lillahi zai ihu ta yau wallahi sauran kaɗan da masa ihu kawai ta zo zalla kyakkyaso ashe gawa wa kyakkyaso ashe ta ga irgigiri ashe ya shige ciki da ɗan kyakkyaso da kakau kakau ta ce inda ne ha ba malam kyakkyaso to kyakkyaso fa a cikin ɗaki wani lokaci uwa ba ta iya kashe ya ta kira ɗan ƙaramin yaro ne kai da Allah ina ban tau gari ne ce zo nan zo nan zo nan me zan maki mama ta ce kyakkyaso kashe shi shi ko ya samu wani abu ya make shi sai bayan ya make sai ya ɗauka shi ma tun da tana tsoro sai ce zan ci wallahi zan jima ki jima ki to mana bari a gwada a jibe a gani ya biyo ta da kyankyason tana wallahi sallah in ka samun shi zan jima fa a to da za ki jima kin kasa jima kyankyason amma saboda uwa ce da kwardini sai ya fita da shi waje ya kyale ta to balle bera bera aka gano shi karkashin gado ya mutu mutum ya jawo shi yaro ya jawo shi ya nufi uwar da shi haba malam yanzu za ka ga gudu idan ta yi ta tsaye ta zubar da kayan abun nan ba haba ina amma ka gaba da wasu irin su rumaisa kai malam wanda za a ce abun nan kaji an zo an zo an ce ana ya ibnu kami'a ya tasan ma manzon Allah ta tashi ta ga kai da gaske fa za a yi ta ɗau takobi cewa aka yi abu tsalha a lokacin ma har sai da fa ana ganin ɗa a cikinta don tana da ciki yana motsi ana ganin motsi ta ce za a gani ta dubi ibnu kami'a ya ta manzon Allah ta damai ta damara mashi takobi sai shi ya sa sulken karfe ne fa amma da ta sarai sai da ya fado sai da ya fado daga kan doki saboda saran da ta gaftara mashi kada ya kai kan manzon Allah ce kai da mutane yana gudu annabi ya ga suna gudu suna gudu ya ce a'a ban ce kakku gudu ba amma kada mutum ya gudu biyu kada ka gudu da kai da makamin ka yadda makamin naka kai ka gudu shine da aka yadda makami ta ta dauko wani khinjar kawai ta ɗauka ta rike yana tasowa ko ita ma ta taso yana ganin mace ce ma za ta mai ta samu ta ta gara mai tsara sai da ya faɗo daga kan doki sulke ya sa saboda haka bata tsare ba malam sani da ya dube ta ya zabga mata tsara sai da aka sa tafin hannu sai da hannu ya shiga inda ya tsare ta amma ina bata mutu ba kuma bata ce me yasa ta zo ba ma mace awa malam kai dai ka ban mu kawai to mazan ma mata balle mata hmm shi ne dama shi ne dama matsalar mun saki Allah mun saki manzon Allah to dole a sa mana tsoro na masifa wanda ya fita daga ɗabi'a ɗan adam ma to to to in ya fara magana kuma yadda kasan tsuntsaye na bisa kansu haka suke zama amma yanzu ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce wani kawai sai fita waje ta waya duk maganan da zaka faɗi komai muhimmancinta a cikin masallaci yanzu kana fara wani zai fita ya tafi shi ko kuma kana farawa kana cikin ya ma ji kan maganan ya ji ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kafin ka buga mafassara ana buga mai waya zai fita ya tafi shi na? ban wani ma ba buga wayar ba ma ai shine dama ai tashin farko da suke fara kana tashi kace a'udhu billahi samil alim sai ga wasu fara fita ko ba su gama tasbihin ba sai su fara fita za ka faɗi maganan banza amma lokacin da ake rikici ko in ka tashi kace assalamu alaikum jama'a ga wani sabon labari nawa jama'a sai su shigo sun masallaci saboda ana rigima yanzu an sa doka to ai ko za gane yace azilina li haubi fi mawaddatikum يا ليتهم وجدوا مثل ما أجد لما أطالوا عتابي فيك قلت لهم لا تفرطوا بعد هذا اللوم واقتصدوا سبحان الله yace arilina suna zargina saboda ƙaunar da nike yi saboda yadda na yi nisa wajen son ka wajen son da nike muku saboda aka mutane na zargina yadda yake son manzon Allah kenan yace ya laita waje wajadu a jidu misla ma jidu ina ma da mutane su ma za su samu irin yadda nike so ina ma da yadda nike son ka ni ma zan samu iyayena da yan uwana su so ka haka ya rasulullah ina ma da za ya haka yace lamma atalu itabi fika yayin da suka yi zargi na game da kai suna zargi na suna cewa wayya akai nike son kaya akai nike girmama ka qultu lahum sai na ce masu la ba a hadha launi kada ku wuce wuri a bangaren wannan zargin da kuke min kaf ku ketare wurare ku tsaya ku takaita waqtasidu ku takaita zargin da kuke yi min akan son manzon Allah ba ku san abin da ya yasa ke son shi ba kuma da za ku samu wannan da nasu da za ku samu wanda zai samu ya so manzon Allah kai yanzu irin labarin hadisin da muka kam ni dai hadisin ne na ƙara ni mamaki a ce ma yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi zai ce ma wani kuma wanda wanin nan asalinsa bawa ne ma ba ɗa ba ne malam saboda bin Allah da bin manzon Allah da karatun littafi wanda muka karanta jiya wane ne abin nan salim maula huzaifa aka ce a cikin masallaci malam ya zauna yana yana karatun alkur'ani da sauti mai daɗi Allah ya bashi sauti mai kyau ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ta zauna a cikin masallaci bayan sallar isha'i an yi sallar isha'i ku ji su sallar isha'i aka yi duk da haka ta zauna a cikin masallaci ta daɗe ta daɗe ta daɗe har manzon Allah ya koma gida ita ba ta baro masallaci ba tana masallaci da ta dawo ta zame shi bai rufe ta da faɗa ba bai rufe ta da zagi ba bai rufe ta da kaza ba yace ya Aisha ina kika tsaya haka kika daɗe ta ce ya Rasulallah ina zaune a cikin masallaci ina sauraren karatun ƙur'ani daga wani daga cikin sahabbanka ta ce wannan bawan Allah Allah ya bashi sauci bai kyau na karatun ƙur'ani na ji daɗin karatun ƙur'ani shi ya ce haka ne ya ce ni ma mu je ki raka ni ma mu je in je in jiyo ku dubi wannan latsafa tun hida malam ƙur'ani littafin Allah wanda bai iya ƙur'ani ba ya shiga uku jiya muka ƙara karatun cewa babba wanda yake mai rabo a lahira shine wanda zai himmantu wajen ya koya alkur'ani ya iya karanta shi ya iya karanta shi da kyau kuma ya koma yana neman ma'anonin shi na tadabburi wannan shine mafi rabauta daga cikin bayin Allah wannan wanda Allah ya fi bashi rabo kenan fiye da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bita masallaci ya je ya saurari karatun nan da ya ta ji ya ji sai ya ce mata wannan mai karatun tunda shi ai ya san su ita bata ma ta ina ta ce kawai dai daga cikin sahabbanka sai kawai ya ce wannan mai karatun huzaifa ne a wannan salim ne maula huzaifa bayan nan sai ce ya Allah ina gode maka da ka sanya wannan bawan Allah cikin al'ummata yanzu ka kalli wannan matsayi fa ya Allah ina mai gode ma da ka sanya wannan bawan Allah daga cikin al'ummata ta sannan ga Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya yi karatu ya yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan bawan Allah an ba shi sauti irin sautin da aka ba iyalan Dawud ya ce ya Allah ka gafarta ma a wannan bawan Allah naka abdullahi bin qais Allah ka gafarta mashi sannan kuma wa adkhilhu madkhalan kariman ya Allah in ya mutu a lahira ka sanya shi wurin shiga wurin shiga na karamci saboda iya karatun littafin Allah to yanzu wannan yanzu kawai mutum ya tsaya kalli waɗannan bayan Allah wanda ya samu wannan wanda ya samu irin wannan matsayi haba malam ai malam mutum ya sha to amma gashi nan yanzu ka duba wannan kenan bilal radiyallahu anhu kana bilal radiyallahu anhu ya ba alaihim dalika wa hum yaf'aluna bihi al-afa'il bilal ya kasance yakan kiyarda da abin da suka ce domin sun dokai sun dora mai dutse sun mulakanta shi amma so suke yi kawai ya ta tauhidi amma in an sha wuya an gasa an juya an juya sai ya ce ahadun ahad ahadun ahad ka warware a kyale ka ka warware a mai za ya ce ahadun ahad ahadun ahad shikenan magana ta kare waɗannan guda biyun nan na gaba ina masu aikin nan wai yanzu bamu da masu aiki ne mata gaba ɗaya kun mutu ina kuke wata da tashi tafi aiki ina masu aiki duk ba ku yi ko ɗaya kun daina kun gaji ko waɗannan guda biyun su ne nike son su canza wuri ɗaya ta dawo nan ɗaya ta ɗaya ku tashi labari kuke daga dai ina ganin ku na ganin ku kuna magana da ke da ɗayan nan wannan saiti na guda biyun nan a canza masu wuri na ganin suna labari ga sun nan ga nan guda biyun nan komin dabarar su magana su ce ina ganin su ɗauke ɗaya daga wurin ko ki ɗauke mai niƙabin gaba ɗaya ko ɗayan ɗayan ke inda ma kika nufa daban inda nike faɗi daban ga su nan gaba na yawwa la haula fi mashiatillah to ai sun ji wanda nake faɗin ai sun gane a raba so nake ko a raba masu wurin zama su daina labari yawa waɗannan biyun na gaban kada Allah kuma masu sakin ku fita kuma mutane wuri ba kuma sa abin da ake cewa ba inda wanda kuke ma magana daban wanda nake nuna maku daban ka gani ko <laughs> Allah da iko yake su wannan nake magana ba sun sani ba ku ne za ku san wuri su biyun nan ga mai ai yarinya nan ina gani gaba na da ita da wannan da kusa da kusa su nake so su san wuri ku tashi mana kuna bata wannan lokaci Daya ce kawai za ta tashi daga wurin a'a Ba na ma na gasar da suka shigo kuma suna mitin yau wato zanna nan kin ga yanzu an raba labari ku zo ku ɗauka ma ba na gani daga nan ina gani suna magana wannan shi ne abin nan ɗinsu su masu aiki ma ba su gane ba aliba ba ita yawa ila aiki ila aiki kun zo wannan aka yi magana da wanda kuke magana da ba yanzu nan kun fi so yanzu sai dai mu rika ma maza su zo don su rika aiki matan duk gaba ɗaya wanda suke aikin sun daina ka saboda haka wannan shine abin da su na haka kanal bilal shi aka ce wannan na bihi al-afa'il suna aikata abubuwa daban-daban hatta innahum la yad'u as da al-'azima ala sadrihi fi shiddati harbi har sukan ɗauki katon dutse su dora mai a kirji a lokacin tsananin zafin rana ka duba rana irin ta makka malam sani da ake cewa ayyamu tashrik wannan tashrik din asali kwanaki ne guda uku da ake fitowa da nama sai a shanya shi a kan dutse idan aka shanya shi kan dutse zuwa yamma ya zama nama gasashi ya zama kilishi kawai sha zuwa ita kawai rana da zafin dutse da zafin rana ya gasa shi ba san jan sa a wuta ba amma irin waɗannan duwatsun aka yi lokacin da za a zo a danna mutum akan dutsen a ɗauko dutsen da baya iya ɗauke shi shi kaɗai kuma a ɗora mai akan kirji to ko a cikin ɗaki ne aka taru aka ɗauko dutse aka ɗora mutum a kirji ya kake ganin zai yi balle wannan cikin tsananin zafin rana a dauko dutse a ɗora ma mutum akan tsananin zafin rana ta baya tsananin zafin rana ta sama an danne shi da dutsen nan bai isa shi ya ɗaga dutsen nan ba akwai wanda za a kama ɗebo ruwa cikin wani kwami a zuba na san ka san kwami a ɗauko ƙatar abu a zuba a cika shi da ruwa a kare ma mutum a danne shi a cikin ruwan nan yayi ta haɗiyar ruwa ta hanci ta baki sai an gaya ya kusa mutuwa sai a saka ya ɗago sannan bayan haka nan an ji masu ƙara danne shi saboda ba so suke mutu ba yanzu ya sha azabar da sai ya ba addinin nan a danne shi a cikin ruwa ana gani ga ruwa ruwan nan ko na zafi ne ko na menene za a danne shi a ciki saboda masifa ko kuma a ɗauko dutse a ɗora shi a cikin rana danne shi to shi haka aka yi bilal hatta innahum la yada'u sakharata al'azima ala sadrihi fi shiddatil harbi a cikin tsananin zafi wa ya'murunahu bishirki billah sannan su umurce shi da ya hada Allah da wani fa ya ba alai duk da haka yaki wa huwa yaqulu ahadun ahad sai yace masu ahadun ahad kawai Allah shi kadai ne saboda haka shi ba zai ba zai koma kafin kafirci ba wa yaqulu wallahi kuma sannan yace wallahi law a'lamu kalimatan hiya aghyaz lakum minha kultuha. ya ce wallahi da ma na san wata kalma da zan faɗi wadda tafi ba ku haushi ma da na faɗi saboda haka sai ya tsaya ahadun ahad ya ce da ya san wata kalman da zai faɗi wadda za ta fi ɓata masu rai in sun faɗi in ya faɗe ta to da ya faɗe ta radiyallahu anhu arba wanzu tafsir ibn kasir abdullahi bin huzafa as-sahmi na uku kenan abdullahi bin huzafa shi ma sahabi ne diddige adu sahabatul abtal wanda yake ɗaya ne daga cikin barade daga cikin sahabbai babban barde ne a asarat hurum wanda rumawa suka kama shi da aka je faɗa wajen yaƙi yana cikin yaƙi sai aka damƙai yaƙi ya lalace aka kama shi da shi da wasu sahabbai waja'u bihi ila malikihim suka zo da shi zuwa ga sarkin su ga abin da ya faru qala lahu al-malik shi wannan sarkin yace masa tanassar yace ka zama kirista kawai wa ana ushrika fi mulki wa uzawwijuka ibnati kaga dai ba shi ne duniya ba ta mala Allah ka raba mu da wannan san duniya malam mutum ya zama dan duniya ya bani ya shiga uku ku kalli wannan sahabi an kama shi a wajen yaki sarki da ya kamo shi tun da ya san wane ne shi sai ya ce kawai ka zama kirista sai mu taru kawai mu ta aiki bayan in ka zama kirista zan raba inda nake mulki in baka rabi sannan in auren ma da iyata ka ji fatayin da aka yi mai malam sani ga mulki ga diya ka ko sarkin Rome lokacin banda nan ai ga kuɗi kuma ba abin ba hada ba ga mulki ga kuɗi ga diya ta sarki zai aura ta malik Rome yace zan baka wannan kawai ka zama kirista qala lahu al sai kawai wannan barde yace masa law ne jami'a ma tamlik wa jami'a ma tamlikuhu al-arab ala an arji an dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma fa'altu kai malan shine idza wannan shine wannan wannan idza kanat nufusu kibaran ta'ibat muradi hal ajsam idan jiki suka zama masu daraja malan sai a kasa gane ma inda za sai a kasa ina ma suka nufa ina ma suka fuskanta abu ya kare yace masa ai bari ka ji da zaka bani duk abin da ka mallaka gaba daya duk mulkin ka da kuɗin ka da za ka bani su banda nan ma ka haɗa man da duk abin da larabawa ma suka mallaka gaba ɗaya ku auna wannan magana da za ka bani duk abin da ka mallaka gaba ɗaya banda mulkin ka da kuɗin ka da komi sannan ka haɗa man da duk abin da larabawa suka mallaka ala'an arji an dini muhammad sallallahu alaihi wasallam akan in yi ridda daga addinin nan na annabi muhammad in ce ba zan yi shi ba ko daidai da kimtawar ido ne in a kimtawar ido sakan in ce ma na ba addinin nan saboda waɗannan abun ma fa'al wallahi ba zan yi ba yanzu wannan ba daraja ba ce yanzu wannan ana magana kai ka ce yau a ce ma an san darajar sahabbai a ce maka yan shi'a sun san suwaye sahabbai da wannan abin da suka yi sannan a ce wani ya iya nuna ma wani sahabi yatsa ma'anawi har a ce zagai faƙala sai sarki ya ce masa idan a ƙatuluka ya ce ko aiko tun da haka ne ba abin da zan ma sai dai in kashe ka fa qala anta wa yi yace wannan kai ka sani sai abin da kaga dama duk abin da kake so ma yi gashi fa a hannu fa amara bihi fasuli ba ya bada umarni aka kere shi aka crossfire aka daure shi a jikin kere aka rataye wa amara romatu ya sanya masu harbi da kibiyoyi mauhu kariban min yadaihi wa ce yace ai masa barazana a bashi tsoro ya gane daga gaske ake aka samu wanda suka iya harbi da kibiya malam suka sakan masa kibiya wajen hannuwa suka sakan masa kibiya wajen kafa aka rika mai barazana ba a harbi kafa ba amma suka sakan mai ita kusa da kafa kusa da hannuwa wawa ya da alaihi yana gitta masa wannan maganan dinar ai an nasraniya yana ce masa ka bi addinin kiristanci sai a kyale ka ka san da gaske muke yi saboda ka a sakan mai kibiya ta wajen hannu a sakan mai kibiya ta wajen kafa saboda ko zai canza fa ya ba ya ce ina sun ma'amara bihi fa unzila ya ba da umarni ya ce wannan bai zai ji wannan barazanan ba za ta yi aiki a kan shi ba a sauko shi aka kwanto shi daga inda aka yi shi ya ce fa amara bi nan take ya ce a kawo wata katuwar tukunya wa fi riwayatin ay baqaratun min nuhasin aka ce wata irin katuwan tukunya ce da aka yi mai sifa ko wata kamar saniya da karfe aka yi ta aka ɗauko fa uhmiyat aka gasa ta aka gasa ta aka gasa ta yi zafi wani wurin kuma ruwayance aka yi tukunya ce aka zuba man gyada a ciki ya tafasa ya tafasa ya tafasa waje a bi asiri min musulmi aka zo da wani dan a nuna masa da gaske yake daga cikin musulman wanda aka kama aka ɗauka aka wurga shi cikin wannan tukunya fa alqahu wa huwa yanzuru fi harihi albaqaratin nuhasiyya yana kallon irin wannan tukunyan da aka yi ta karfe kamar saniyan nan ta karfe huwa ai fa idza huwa izamun taluhu kawai sai ya ga ya koma kashi kawai yana kyalli kun gane da aka lafta shi a cikin wannan wannan da aka kamo gaban shi dan ya gani daga gaskiya yake aka dauka aka wurga shi cikin wannan tukunya nan take ya gan shi kawai fatan ta zoge kashin ya koma yana kyalli a ciki kawai saboda wuta ta sabule shi gaba daya a gaban shi fara da alaihi fa'aba ya ce to kaga fa abin da muka yi maɗan uwanka don haka ka zama kirista kawai ga abin da na ce zan baka habayina fa amara bihi an yulqa fiha sai ba da umarni ya ce to da ba zai ba a jefa shi farafa bil ko fil bakarati ya ko duba ya kalli wannan sani wajen wannan inda za a wurga shi ciki inda za a jefa shi ciki ya kalla ya kalla ya ga inda za a jefa shi fa baka sai yayi kuka da yaga za a jefa shi cikin wannan saniya inda wannan abun ne yake fa sama fihi wada'ahu sai tsammanin kai tunda aka ne tunda kuka ga yayi kuka ina jin zai yarda ya bi abin da muke so a dawo da shi irin wannan bai kamata ya asara shi wadan ya nuna jaru ne in aka hada kai da shi za a ci nasara da aka dawo da shi kada a jefa shi fa qala da aka tambaye shi aka ce mun ga alaman kaman ka ba da haɗin kai za ka yadda wannan abin da za aka ce ai za ka yadda a baƙala sai ya ce inna ma bakaitu ya ce abin da ya sa na kuka da za a jefa ni ciki li'anna nafsi inna ma hiya nafsun wahida tulqa fi hadhihi ai wannan fi sa'a fillah fa an yakuna li bi adadi kulli sha'aratin fi jasadi nafsun ai tu'adhab fil adhabi hadha al fillah la hawla wala quwwata illa billah kai wannan shi ne matar rijalu wa matar kamal mazaje sun kare kamala ta kare yanzu kan sai dai shirme Allah ka raba mu da wannan abu Allah ka taimake mu ya Allah ka dora zukatan mu ko ba za mu kama mutanen nan ba mun san ba za mu kama su ba amma Allah ka sa zukatan mu su zama zukata rayayyu yanda za mu ma iya yin abin da ke kusa da mu ma ba irin wannan babban ba dan abin da ya cancanci mu aikata ya zama zukatan mu su gyaru a ce za mu yi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli sunanka da ka Allah ka tada mu daga wannan bacci da muka yi kudu duba wannan abin nan malam bawan Allah nan sai ya ce ai abin da ya sa nake kuka a wannan lokacin na garan nan guda ɗaya ne za a kashe wannan ran saboda Allah shi ne na yi gurin ina ma daida a ce daidai yawan gashin jiki na durai ne gashin jiki ranar na ce maku dubu ma cewa ya ina ma da duk gashin jiki na zai koma rai a koma a kashe ni in dawo in rayu a ƙara kashe ni in dawo in rayu a koma a kashe ni har yawan wannan ran su ƙare duka saboda Allah amma yanzu rai ɗaya an kashe ni ai ban yi komai ba ni ai ban yi bauta ba in dai saboda Allah ne na yi kuka ne na so a ce ina ma da jijjiki na ya koma rai na nafasu tu'azzab wanda za a azautar da ita irin wannan azaba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ku auna wannan ka ji wannan ka Allah ka ce ba ke amma mu yau mutum yanzu ci sartsi wallahi sartsi yana hana iya mutum yana iya hana mutum sallah sartsi tunda mutum zai yi wata daya baka gan shi a masallaci ba malam in ka gamu da shi sai ce ya yi tuntube ko ya ce maruru na wallahi to kaji ko ya kori mutane a wurinku kaji ko cewa ya tuma da gayya ma yana hana mutane sallah tuma da gayya kun san tuma da gayya ai wai bai san tuma da gayya ba ibrahim bai tuma da gayya a ji ko kai yanzu <laughs> to na san yanzu da na tambaye ka wani sai ba baki da zai ce tambaye ka man wannan tuma da gayya ana <laughs> kara ka bai ce tashi su ganka <laughs> kai ba za ka tashi wani bi zaman ka wallahi ka kusa zama da tijewa a yawai zan tuma da gayya ba kai wanzan ba bai tuba da gayya yawa ari wanda sai manya a kai ba za a ba tambayi kamar su ina tambayi ina su yi ga la ila ta to wajen ina zan koma ai sai dai kyale sauran kawai ga musa suna da yawa kai ba ka zan tuba da gayya ba kai da kanka asha mai wurin hula bai tuba da gayya yawa <laughs> sai da ka bai tashi za ka ce mai gashi ya yi sa wa kai kokari wanda ba zani ba wasu an ruwa wasu asiri ai na ga wasu da ta haka akan da zai tsalla koko ehe tuba da gayya yawa zo tuba da gayya to kaji wani ya faɗi ya ce wai cillaka bai gashi cillaka bai tashi zaka ce wannan bai tashi bai bibike eh to kowa sai suke ce bai to cewa wai kowa ya sani amma dai sunan ne ba su sani ba to ai wasu su sunan ba idan suka san shi hawa malar duk wannan lokaci ya zo a kawo shi a gwada ko na? eh ina kale su kawai wala hukar ba su sani ba dai lokacin dawa to wani ya san lokacin dawa ne yanzu ya dai lokacin cinye dawa ya za suka san lokacin dawa <laughs> kamalan bashir <laughs> ta yana tawa maka da ta kilke da dariya ina suka sani wai lokacin dawa ka kara batar da su ba ke da gara malam ala abubakar ba kai naka misali kai naka misali an yayi nisa wai malam ahmadu wai sai ce wai lokacin dawa to sun san lokacin dawa ne su ba sai dai san da za a girbe dawa ba da kaka a huta eh ya suka zan tuba da gayya Shi ne ce to yanzu tuba da gayya ba da koran mutane daga masallaci su kasa sallah balle balle balle wani abu tuba da gayya ai in kana ji a cikin wa'azi ana magana ana fadin wani abu a ce yau mutum ana cewa babu laifi in kana sallah in ka ga maciji sai kawai kaga zai iya cutar da kai ka fade shi a sallah ka ci gaba da sallah wannan aikin da kai na kashe macijin ba komi wasu malaman suka ce a'a ai kaman kunama kawai in kana da hula in ta zo ba sai ka aikin kashe ta ba cire hulai kawai ka kife ta ka zo kawai ka ci gaba da sallarka wanda har alƙadi shurai shi ko yake waka yana zuba waƙoƙi yana da mata zainabu ya ce shi kan radda duk ya ɗaga hannu ya bugi zainabu ya ce ya Allah ka shanya hannuna ma in bugi zainabu ni kan in ɗau hannuna in mari zainabu ya ce Allah ka shanya hannuna in na mari zainabu ya ce ina mamaki da zan ji mutum ya ɗaga hannu ya mari matar shi ko ya doki matar shi ya ce saboda shi sun zaina da zainabu matar shi shekara ashirin bai taɓa cewa i ba ta ce a shekara ashirin ya ce haba wadda ne shekara ashirin da ita ba mu taɓa samu ani ba da ita in ɗaga hannu in mare ta ya Allah ka shanya hannu na randa da ne haka na? adance haka ko? shekara ashirin ya ce a shekara ashirin din nan so ɗaya na taɓa samun saɓani rashin fahimta da ni da ita shi ma laifina ne ya ce domin muna cikin ɗaki da ita sai kunama ta bullo sai na ɗau abin duka zan fara dukan kunama sai kunama ta shige cikin wani cikin wani wuri shi kuma lokacin za a tada sallah sai tafi masallaci sai ya ce Zainabu zauna inda kike har in dawo in kashe kunaman nan Zainabu ta ce to ta ko zauna inda take kunama ta fito bayan ya tafi ta fito daga inda take ta nuho inda take ta ki tashi daga wurin nan ta shiga inda take ta dinga gasa mata cizo ta ki tashi saboda mijinta ya ce katta tashi sai ya dawo duba wani abu ya dawo ya tarar da ita jikinta ya yi zafi murata abun nan tana fitar da majina ya ce zainabu mu ya faru ta nuna mai kunama ya kaddaga ta kuna zainabu kunaman nan ta fito ta dinga cizon ki baki tashi ba kina ganin ta ce ka ce kada in tashi har sai ka dawo ku ji fa malama mudu ta ce ai ta ce ka ce ne kada in bar inda nake har sai ka dawo na ganin ta zo ta shiga cikin hijabi na tana ta cizo na amma ka ce kada in tashi har sai ka dawo ko mu mun tsine ma wanda ya bugi wani irin wannan ba inda an yi abin nan ka duba ku auna fa wannan magana la hawla wala quwwata illa billah duka waɗannan kuma bayan Allah ne inda suke nema wai mu ma nan muke nema kaji malam sani kunama tana ta cizonta mi ta bi umarnin mijinta cewa ya ce kar ta tashi daga nan har sai ya dawo ya ce to ai ba ina nufin in kunaman mata mata fito bakin ganta ina nufin ki jira in dawo ba ina nufin ki zauna nan ba har kunaman nan ta fito ta shiga ta cizon ki kuma ki bi umarni na zainabu akan banna ta ce ai ne abin da na fahimta kenan ina nufin na canza wuri kada ba ka tada ne ba za ka ji daɗi ba in canza wuri daga in koma can in ya dawo ya zai ga cewa me yasa ta tashi daga nan ta dawo nan wai ba zai ji daɗi ba ya ce to wannan ne kaɗai aka taɓa sa'in sadani da ita kuma shi ma ni laifi na ne ni ne mata maganar da bata fahimta ba kauna imamuna malik yana karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada ya datsa wannan hadisin kunama ta shiga karkashin shi ta ka mai cizo cizo goma sha sha nawa ma sha shida kunama cizo goma sha shida malar sani tana gasa masa cizo shi kuma yana yana ta daurewa yana ta kamo hadisin nan sai aka yi ƙarshe aka ga jikinsa yana gumi yana gumi fata sana canzawa fata sana canzawa malam sai da ya gama karatun sai da ya gama hadisin nan sannan aka daga aka kunama malam karatu ya ce ba na so in datsa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne za a fara ma maganar manzon Allah ya tashi ya fita ya datsa maganar mazan Allah ran nan muka yi magana da kunan makaranta imamul bukhari zirnaƙo yana ta gasa mai cizo shi kuma an yi sallah na filafa yake ba farilla ba zirnako na gasa mai cizo na gasa mai cizo amma bai ba sai da ya gama ya ɗaga riga shi shi ma zirnako ya mai cizo goma sha ga yanar rudu-rudu a jikin shi kamar jini zai fito aka ce ya imam kana sallah wannan abu yana cizon kai ce yana karanta wata sura yana so sai a kammala ta baya so yanke ayat qur'ani kan yana cizon shi ta kafa nan ta kumbura amma mu ya ka gani kauna kai ma mu auna akwai wanda shi kuma yana suma yana suma yana suma wani ya zo ya mai fatawa ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shi kuma zai kawo hadisin manzon Allah tunda zai kira sunan manzon Allah ya ce a kada shi aka tada shi aka jingine shi jikin bango bayan ya farfado sai shi mai tambayan yace da na san tambaya ta za ta ja har sai an tada ka da wallahi ban tambaye ka ba illa ina cikin matsalan kada ka mutu ba musamman nan matsala ba Yace ba komi amma ni kuma ina jin kunya in kira sunan manzon Allah ina daga kwance shi sa na sai an tada ni kai gaskiya abinin nan to dai kila ba mu zuri mu ce mu san shi ba a ce mu sani ba wataƙila mun samu nama ce ba mu sani ba ya Allah ka fahimtar da mu Allah ka ilmantar da mu kun dai ji wannan saboda aka wannan barde da aka bashi wannan yayin wannan kuka aka tambaye shi yace ma bakaitu li anna nafsi ma hiya nafsun wahida nayi kuka ne saboda raina guda ɗaya ce tulqa fi hadhihi alqidr fi sa'a za a za a jefa ta cikin wannan tukunya a yanzu saboda Allah فأحببت أن يكون لي adadi kulli شعرة في جسدي نفس saboda haka shine nike so nafsu a ce a ce iyakar adadin gashin jikina ina ma da a ce duk gashin jikina ya koma a ce shi ma rai ne to azabu hadal azabu fillah za a yi masu irin wannan azaban kuma saboda Allah ina ma da duk gashin jikina rai ne ya koma shi ma a yi mai azaba saboda Allah a irin wannan wa fi ba'd riwaya annahu ay sajanahu ma'a ay wa mana'a minhu at'am washarab ayyaman yace bayan nan a wata riwaya ce akai daga nan sai sa aka kulle shi aka kulle shi aka hana shi abinci aka hana shi abun sha kwanaki masu yawa sun ma'arsala ilaihi bi khamrin sannan ya aika masa da cewa ga abinci nan ya aika mashi da giya wa lahmu khinzirin da naman alade falam ay buhu bai kusance shi ba kwata kwata ya banza da shi kawai bai ce larura ta sa yanzu ya sha giyar badan kada ya mutu bai ce larura ta ce ya ci alade ba bayan kuma yana da ilimi na sanin cewa inda in masifa ta kai in ya ce ba laifi yi ba sun da ahu faƙala ma ka an ta'kul sannan sai ya kira shi ya ce a kira mai shi me yasa da aka aje ma abinci baka ci ba baka sha ba faƙala ama innahu qad halla li wa walakin lam akun ai ashko ashmatu minene naka eh menene ashmatuka ashammatuka bi ko na ushammatuka bi ko yake cewa yake cewa shi abincin wato ashtumuka bi ko ai wannan yace innahu qad halabi ya ce abincin nan ya halatta gare ni inda ci ne yanzu ai ya halatta in ci tun da in an ce wannan abun nan ne ai ka ga ba komi amma ba lam akun ashtumuka ko ashtumuka bi kai na kasa karanta wannan abun ba ashmat ashmantuka bihi bi a ba na so in zo in kunyata ka in abun nan ɗinka da wannan abincin ba na so ba wani abun nan bane ni ba na son a zage ni saboda kai a kunyata ka abun nan ba ce na ce yanzu inda halal ne inda wajen halacci ne ya halatta in ci domin wannan wannan wanda aka tilasta mawa ko wanda ya shiga cikin na eh eh eh, eh. eh, eh abun nan ba ya ce shi da aka bashi wancan abincin da zai ci a wannan matsayin ya halatta domin matafiyi misali idan ya tafi cikin daji ya ji zai mutu ba abinci ba wani abun nan ba ai kaga bai kamata ya zama abun nan ba in ya shiga cikin matsatsi zai iya cin mushe ma zai iya cin abin da aka haramta mai wanda ya shiga cikin larura zai ba ruwa ba wani abu aka ga zai mutu ba zai iya shan giya ba to amma shi yanzu dalilin wannan abun nan din yace shi ba zai ba da kafa ba saboda wannan abun nan din ya ba da wani dama ta wannan a ce in an yi haka a kaga zai zama sai ya mai dariya ya mai ya kunyata shi ya ce ya ci alade ya ci abun nan dinsa ya ci ya ci haram abin da suke cewa haram ya ci abin da ake cewa ba kyau ya ci abun nan bai ba fa qala lahu al malik fa qabbil ra'si wa ana atliquka yace to ka sumbanci kaina in ka sumbanci kaina zan kyale ka wai yazo ya sumbanci kanshi kawai sai ya kyale shi fa qala wa tatluqu ma'i jami'a asar al muslimin idan na sumbanci kanka ka kyale ni za ka kyale duk sauran musulmai su ma su tafi ka rubu da su kaga yanzu ba dan kanshi bane yake abin nan wannan yanzu in na sumbanci kanka za ka sakan kuma ka saki sauran musulmai su ma ka kyale su ta dalilin wannan ka kyale mu Fala na'am fa qabbala ra'sahu shikenan yace shikenan sai ya sumbanci kanshi fa atlaqahu wa atlaqa ma'ahu jami'a asar al-usar al-muslimin ya ko saki abun nan inda ku da eh, ya mai wannan shi kuma dama abin da yake so kenan tunda mai girman kai shi dama abin da ke so ya gani mai daraja ya ce kawai sai ya yi masa haka ɗin zayen nan kuma shi ya cika alkawari inda mu ne ma zai iya sa ka kai aikin kuma ya cika alkawari ka kalli yanzu waɗanda suke kama mutane yau kaddara ma mutum ya kama mutane ya ce ya kama an ji ya kama to sai kuma ya ce a kawo mai kuɗi kaza kuma aka ɗauki kuɗin aka kai mai me ya kamata yi aka ga wanda ya kama sai sako su tunda dai kuɗi ne ka ce ka kama kaddara ma ka kama ka yi haka nan sannan kuma zalunci ne ai kowa ya sani to amma zalunci bisa zalunci mutanen nan za su kama mutum su ce a kai kuɗi a ɗau kuɗin kuma a kai sannan bayan haka nan kuma wai sai kuma su kashe mutum kuma su kuɗi kuɗin amma su waɗancan kafirai ne ma ba sa musulunci kwata-kwata amma in aka aje magana da su maganan nan ba sa tada ta ya ce ya sumbanci kanshi ne ba ya ba da makudi ba ya sumbanci kanshi ya ce ka sumbanci kaina in ka sumbanci kaina to kuma zan zan sake ka sai ya ce a shi wannan ba mai ba kadai sai dai idan zai sakai kuma ya sake sauran musulmi ya ce eh shi kuma ya yi alkawari ya ce idan ka sumbanta zan sake ka kuma zan sake sauran musulmin kuma ya cika alkawari da aka sumbanci kan shin ya sake shi ya saki sauran musulmai falamma raja yayin da ya koma madina qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya abdullahi umar dan khattab yake cewa haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdullahi bin huzafa yace ya zama dole hakki ne akan kowane musulmi na kusa kusa kenan lokacin Ina ba za a ce duk duniya ba mu da ina ya mu yi a daji waje a ce su ya zai ka su a za ka gasi ina a riga an wuce amma wannan ana nufin a lokacin waɗanda ke wurin shi a gaban shi da ya ga huzafa abdullahi bin huzafa ya taho sai ya ce dole ne kowane musulmi ya tashi ya sumbanci kan abdullahi bin huzafa ya ce wa ana abda ni ne farkon ma wanda zan fara faƙama faƙabbala ra'asahu radiyallahu anhu umar ya tashi ya sumbanci kanshi shi ma yadda ka sumbanto kan wancan mun rama ma saboda darajar musulunci saboda darajar musulmai ka ya ishe mu haka nan sai gobe ka Allah taimake mu je ka duba can cikin ibnu kafir rahimahullahu ta'ala zakarahu al-hafiz ibnu asakir wa raja wa raja tafsir na wannan izri na andalusi wa karanta dai ka ka karanta Allah ka taimake mu سبحانك اللهم ربنا ويملك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالله اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتاتي لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا